Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum uwa. mu da sake kasancewa a cikin wannan labari namu mai suna sakamako kashi na hamsin da biyu wanda marubuciya Surayya MS ta rubuta. Wata baiwar Allah daga Ghana ta ɗauki nauyin kamuku shi. Da fatan Allah ya saka mata da mafificin alkhairi. Amin summa amin. Ku ci gaba da kasancewa da wannan dandalin namu na YouTube mai suna Real Abba Apex domin yan wa baya idan ba ku manta ba mun tsaya ne inda muke gaya muku. A hankali take narkewa jikinsa murya ƙasa-ƙasa ta ce, A ita ta soma sa mun jin yin hakan. ita ke ce min karo ‘yar iska don kawai ba na so ka koma ɗakinta. to ina ruwanta da ni kuma ni ai ba na so ne ya ce ya salam suhan sai me kawai ki manta da ita tunda ke ba hakan kike ba ba wani buƙatar ki dinga yin haka gaskiya kin bata min rai kuma ba na son haka ta shiru ta sunkuyar da kanta ƙasa ta ce sori ka yi haƙuri na yi kuskure kuma ai zan ba ta haƙuri na maka alƙawari ya ɗan kalle ta ɗan lokaci yana shiru yana so ya ce komai ya wuce ko da ma ya share mata hawaye amma baya son ya yi mata haka wanda ya gwada mata ta yi kuskure bai sake cewa ofan bai ya ce to je ki kwanta good night bai jira ya ji mai zata ce ba ya fice a gaggauce abinsa. Nan ne muka tsaya yanzu kuma insha Allahu za mu ci gaba. ɗakinsa ya shige ya kwanta saboda ya san zara kam ba kanta yau ko ya je ba za su fahimci komai ba sai ya ƙudura sai da safe kafin nan dai ta ɗan sako washe gari da sassafe zara ta fice ba ta tsaya ko ina ba sai gidansu ko da aka ce mamomi rabi'a ta zara ce gaba ɗaya ta yi mamaki don haka ko kaya ba ta tsaya ɗaura ba ta fito da rigar baccinta a falo ta same ta jeans ne baki da riga ta sa ta ɗan rufe fuskarta da bakin skaftin tana kan hawaye a gigice momi ta kamo ta lafiya kuwa zara me ya same ki ta faɗa a zafafe tana so ta ga fuskarta kuka zara ta fashe da shi ta rungume ta abin ya mugun ɗaga ma momi rabi'a ta hankali da kyar ta rarrashe ta suka aura sama can ɗaki ta kasa haƙuri sai ta ce me ya faru kin san ni ban iya dogon rarrashi ba ke ba karamar yarinya ba ce kawai ki gaya min me aka miki zara ta ɗaura fuska ta ce momi Majid ne ya mare ni akan wannan shegiyar matar tashi Zaki mai sauti ya haɗa da rara mai zafi momin ta watsa mata ta ce ka ji min maganar banza to me kike yi ba ki rama ba wai akan me ya mare ki me ta ce masa nan dai ta ɗan ba momi labarin abin da ya faru Shiru ta na ɗan wani lokaci daga bisani ta taro hankalinta waje ɗaya ta zauna. Ta ce ya isa ka wannan zara, ki da cikin ki mana. Sau nawa nake gaya miki ki daina bari namiji yana watandar iskanci a kanki, amma kin ƙi na Ta ce momi ya zan yi wallahi majid. Ya canja yarinyar nan ta haukata shi. Allah kaɗai ya san me take masa in na tafi ofis. ki min shiru ni yanzu ba wannan nake son ji ba ke wani mataki kika ɗauka yanzu cikin ɗan kunkuni ta ce gaskiya ni ba zan koma wannan gidan ba na zo nan kenan har sai ya zo ya bani hakuri ai laifin matarsa ce amma bai mata komai ba ni ya ɗaura min mari gaba dai sai ya biya abin da ya yi ai dama don ban taɓa barin masa gidan ba ne yasa yake min abin da yake so Momi ta bushe da ya ƙaramar dariya ta ce, Kin da ina, ki daina wannan mafarkin, gidanki za ki koma yanzu nan, ki je ke ma kira marinki. Mazorace ta mike tsaye ta ce, Rama fa kika ce Mami, wato ya kashe ni kenan ko, dubi fuska na ta, dubi fuska ta fa. Momi ta ɗan yi dariyar mugunta ta ce, Ka ji mahaukaciya, ko ba hakan nake nufi ba ne. za ki nutsu ki ji abin da zan gaya miki ne ko sai na sassaɓa miki ta ɗara fuska ta haɗe rai kamar wata ta ne ta ja ta yi shiru momi ta daɗa dariya mai ban haushi ta ce wai ni an ce na zauna ko ni an ce na zauna ban ga gari ba ai ki ya sa ƙaramar yarinya ta miki iskancin da ta ga dama a kanki ni wallahi kina bani kunya tsara a fusace momi ta ƙarasa zuciyanta ya karaya bata ce komai ba su ne tana zaune da girman ki wai a ce kina kallon hauka zai raba ki da arziki me aka yi aka yi ita wannan yar da ba za ki kalmashe ta ba kin san fa kika rabu da majid kashi saba'in na darajar ki a kasuwar business ɗinki zai sako saboda duk mutanen naku daga sama suna harka da shi yanzu ana biye ki ana ke matarsa ce a kan matarsa ce ake kula ki don haka yanzu da kin yi hauka ma shi kenan taki ce za ta bare yanzu kin da min gida kin bar shi da ita a kan haukar banza a shi kenan kuma me ya rage ya mance da ke kenan har abada hawayen takaici ya sako mazara momi ta kuma cewa yanzu ba surutu zan miki ba ina so mu tafi da ke ki koma na san zai baki haƙuri tun da laifinta ne don haka ki make up ba na son rigima daga yanzu sai ki san irin zaman da za ki na yi da ita tun da kin san ita wace ce fatan kin fahimci ni ta share hawaye ta ce na ji momi kowane minti goma ba ta ƙara ba momi ta kora ta ta koma gida lokacin har ya tashi ya yi sallah yana shirin zuwa ɗakinta. tana shiga ko zama ba ta yi ba ya turo kofar suna da ido ta ɗaure fuska bai fasa bai ya sallama ƙasan makogwara ta amsa har ya zo ya zauna dab da ita ba ta kula shi ba cikin nutsuwa ya ce lafiyar ki kuwa ta gyaɗa kai kamar ba ta damu ba amma ko kallonsa ba ta yi ba ya ce jiya ba ta yi mana daɗi ba za mu iya magana yanzu bayar da ta iya hakan ta saurari duk abubuwan da yake faɗa gaba ɗaya sai mai kuma dole yana haƙura kawai sai ta amince a hakan cewa Swan za ta zo ta ba ta haƙuri komai ya wuce. Ya sha mamaki amma sai ya kawar da maganar ya san shi kam tafiyarsa zai yi ya bar su su biyun Tunda Zara ta amince ta hakura Swan ta ce za ta ba da haƙuri. To yana tunanin shi kenan za su haɗa kai kafin ya dawo daga mitin ɗin da zai je. Zai je yau a Kaduna. Wajen yin breakfast ya sanar da su duka sannan ya musu nasiha. Ya sa Swan ta ba da hakuri a wajen, saboda yana ganin shi bai sanya takura ta ya fi so ta yakan ra'ayin kanta. Ya gani kamar yadda ta ce za ta yi. kowa amsa yake amma ta ciki na ciki son hankalinta ta ya ki kwanciya ranar bai kula ta kamar kullum ba har ya fice ba ta samu wani kwakwaran sakin fuska ba ita kan zara haushin haushinsu take ji baki ɗaya ko daurewa kawai ta yi ta kuma ƙudura a ranta ita da suhan abin za a samu bambanci a gidan nan tun da baya nan gaba ɗaya tun tafiyarsa kaduna gidan ya yanke da gilmawa kowa na site ɗin shi na ji da abin da ya dame shi sa'an da shike bata saba ba sam ta kasa haƙuri bayan awa huɗu da tafiyarsa ta shiga neman layinsa sai dai yana gani amma bai ɗaga ba zara kam dama hutun wucin gadi take saboda marin da ta karɓa jiya a hannunsa ya sa ta zaman jiris tana jinyar fuskarta a kowane kallo da taimakanta a madubi da abin da take rayawa sai yadda za ta ta gayyara rayuwar Suhan kawai take tunani amma ta tana jin ita ce oga ba za ta iya nuna wa Majid so ba gashi momi ta ce kar ta sake sake ba ma Suhan dama ta raina mata hankali to ta san dole fa ta zage dantse kawai su yi fito na fito tun da salon munafuncin yarinya ta zo da shi can da dare wajen karfe bakwai da arba'in su hanke da kunkune ta rasa mai ke mata daɗi kiran mum ne ya ɗebe mata kewa duk dama hankalinta bayya wajen ya hira suka yi take gaya mata yadda za ta ci gaba da kula da kanta a wata na biyar yanzu ciki ya soma nunawa sosai tana jin motsi can dare ya yi nisa wajen sha biyu zara ya soma kira cikin yauƙi da rigima take amsa shi amma bai damu ba ya sanar da ita ya isa lafiya ta gaya mai ita ma tana tana ofis ne gaba ɗaya saboda ba ta so ya sake kawo magana cewa su sasanta kansu da sa'an daurewa kawai dama take a gaban idon shi da haka suka rabu sa'an fushi ta soma amma da ta ga yana kira zuciyanta ya saurin zugata ta ɗauka shiru ne biyu bayan ta ɗauke daga bisani ta daure ta yi sallama ta ce sweet love ka isa lafiya ko na yi ta kiranka ba ka ɗauka ba sai ta kasa ƙara wani kalmar bayanin ta shiru tana jiran su yi magana ya ji muryarta gaba ɗaya tana bugawa ya san ta ɗaga hankali ne sosai amma yana so ya koya ma zuciyarta dauriyar rashin kasancewa da shi tunda ba ita kaɗai ba ce a wajen shi ya ji cewa maganar zara zai iya kasancewa gaskiya laifin shi ne sabida shi kansa yana son yana son ko da yaushe ya dinga nuna su cewa ba shi kaɗai ba ne amma salon da yake mata ne yake ja kan shi yake gwada mata zai iya mata komai a kowane lokaci ya ce lafiya lau fatan kina lafiya ko ta gyaɗa kai ta ce lafiya lau ya ce to me kike yi baki bacci ba cikin sanyin murya ta ce ai baka amsa ni ba na ta kiran ka tun ɗazu ya katse ta da cewa na sani ba gashi na kira ba yanzu ko akwai wani abu ne ta shiru can ta ce babu komai ya ce oke to shi kenan sai da safe ta shiru jiran ya gaya mata wani kalma mai daɗi da zai kwantar mata da hankali amma babu sai ma ya katse wayar ta lamshe ido tana jin wani yanayi daban ranar da kyar ta yi bacci shi ma haka ne a ɓangarensa amma dole ne ya gyara abin da ya ɓata tun su tun wuri kafin abubuwa su zo su fi ƙarfin shi nan gaba haka rayuwa ta soma kasancewa yau satinsa ɗaya amma kiris ya rage zuciyanta ya buga saboda kwata-kwata bai fi sau ɗaya yake kiransa a rana ba Za ka kama ba ta ɗauka wani lokaci dama ai ta saba haka haka har ya zo ya daina kira baki ɗaya sai an ci kwana hudu ko ma fiye da haka ita kuma su'an in ta kira shi kullum ake ce mata layin a kashe ki har sai zai kira ta kafin nan gaba ɗaya ya ta ji ba ta jin daɗi amma ka ta ɗau wannan lokacin in ta yi kuka ita kaɗai ta yi hira da abin da ke cikinta wani lokacin ta ta haka za ta yi ta sumbatu ta yi ta tunanin yana fushi da ni ne har yanzu ban san yaushe zai sako ba ta tabbata abin da ya faru ya sake basar da ita abin na mata ciwo yanzu ita ke kula da kanta gashi baya ba ta dama ta yi masa wani abun da zai sa ya shagala ya fada ta kwanta yana mugun shan wahala amma kan ya zama masa dole ya ci gaba da daurewa a kullum wayarsu daga yaji ji lafiyarta shi kenan baya tsayawa su yi hira sai ya kawo wani uzurin nasa kawai ya kasa yi wayar a ranta gaba ɗaya tana son ta canja wannan abin ko don ta faranta masa rai ya dawo mata normal amma gaskiya har yau babu abin da ya sauya a zuciyanta game da kishin zama da zara to ta yaya ma za ta je ta ba da hakuri wani iri take ji ita majid nata ne ita kadai ba za ta iya rabawa da wata mace ba gashi tunda hakan ya soma faruwa tsakaninsu sai ta zama shiru-shiru kira in ba na su zubi da anti jamila ba ba ta so to na mam ne ranar da yamma zara ke sakowa tana waya sai dariya take faman shararawa kamar wadda duniya ke mata daɗi kallo ɗaya dai mata ta ɗauke kai dama kuslo ne a gabanta sai ta ɗauko abinta za ta haura sama ta ba ta waje sai wani zuciyan ya ce mata no ta zauna dama sun daɗe ai ba su yi ba so tana so ta mayar masu martani bayan haka ta kasa kwara. ta ranar ta sanar da hajiya ramatu abinda su an taimata ta ranar ita kuwa take ziga zara akan tana sa Swan ɗin a gaba da baƙaƙen maganganu wanda zai sa tana jin kunya da sanyin gwiwa amma sai ta watsar sabida gudun kar ta haɗa mata shari wajen majid a koma gidan jiya don yanzu mamaki Swan take bata wata amma kuma ta kula yanzu ɗan tafiyar majid ɗin nan Swan ba ta jin daɗi sosai ga cikin ya bulluko ya daɗa bunƙasa kuma ta tabbata da majid na kulawa da za ta da zai fito a fili kowa ya sani sai ta sako ta zauna kusa da ita daga kujeran da ke kallonta suna fuskantar juna da red. wayar tana kunnanta amma duk inda ta bi ta ido ita ma sai ta bi tsaki son ta ja bata ce komai ba ta juya kamar za ta bar falon ta saurin katsewar ta miƙe tsaye ba za ta sa hannu ta kwace kuslo ɗin da ke hannun son cikin masifa ta ce kan. ki ajiye min abuna ta faɗa a ɗan fusace fuska ba yabo ba fallasa ta yi dariya ta ce ki kwantar da hankalinki me ya zafi shi ba wuta ba akan abinci wannan fa abinci ne ba mijina ba a rara suka watsa ma juna zara ta koma ta ɗauko murmushi a fuskarta ta ce dube ki wata shashasha dama mai ba da aikin banza kenan kuma baya nan sai a kwana ana kumbura fuska wata rana zai fashi ta ɗan fashe da dariya tsohon ta ɗan ja saki ta kau da kai ta kuma cewa wasu mata dai 'yan rakiya ne a duniya hakan kuma za su ƙare da dai ta so ta yi mata shiru ta wuce amma sai ta ce oho dai aikin ma ai iri-iri ne in dai miji ne zai baka aiki ka yi shi daidai ai abin alfahari ne don kuwa komai ikon wasu matan a duniya ba za su iya kwace shi ba sai da taimakon Allah. in akwai wani aikin da ba da ba abin da zai saka maka da shi illa asara kuma ka za a ƙare wani irin dariya zara ta yi mai ƙayatarwa ta ce wannan labarin fa sai ka ce mai karanto labarai Ai gashi nan miji ya baki aikin jira kina nan kina fama da raɗaɗin rashinsa yar iska wuya kawai wallahi da ya fi ƙarfinki Tsohon ta miƙe tsaye da kyau, ta ce ni ce ƙasa ma kuma mai arhafa kika ce. To, ta jinjina kai ta sa hannu a kan ƙogo ta dube ta sama da ƙasa ta ce to na ji na yarda. To ke kuma me za a kira naki da shi kenan. Tunda ni ƙazama ce mai ƙazamin jiki. Ƙazamin jikin na ne ke ɗauke masa hankali fiye da naki jikin. Na tabbata ba zai taɓa mantawa da ba zai taɓa manta da soyayya ta ba saboda yadda nake sa shi yake ji zara ta buɗe baki tana bin su da ido ita ko ta limshe ido cikin shauƙi da salon tsokana ta ci. kin ji me yake gaya min kuwa oh mai siga bodinki jikinki ya fi na komai a waje na. kamar na bauta miki haka nake ji my sweet love haka dai ta ci gaba da zayyano abubuwan da yake gaya mata wanda kuma dama zara ba yau ta fara ji ba. Ke gaba ɗayan ki wata huhuhu ce sha-sha-sha kawai, ba ki da amfani don na san ni ce matarsa, ni kaɗai, ni ke sa shi farin ciki, ta soma murmushi mai ban haushi tana juyi. Zara ta cika fam cikin fusata ita ma ta miƙe ta ƙasa ita tare da cewa, kiwa mutane shiru karuwancin da kika yi da kike baza masa da wannan ragowar ya kusa karewa to kul ko da wasa ya kamata ki iya ki bakin ki yarinya ni ba ajin ki bace bare shi mijin naki ki tambaye shi jikina mai tsada ne ba na wasan yara bane ke da ya saba jagwalgwala naki sai ku je ku yi ta yi ai gashi nan dai ya soma dawowa hankalinsa kuma don dole mutum ya sauke tantirancinsa da ya saba ya kuma jira sai abin da aka bashi. Suwan ko ta kula don ta san Zara ta jawo shin ta ne sosai. Kin san wani abu? Wallahi in na ga dama kin rasa shi kenan ba ke munafuka ba. Yaushe aka haife ki har kika san me namiji? To ki tsaya sai na koya miki munafunci a gidan nan. Sha sha sha kawai. Sannan kin san wani abu? ko yanzu na ga dama zan iya kira gaya masa abin da raina ke so a kanki kuma kamar yankan wuka zai ci saboda gidan nan nawa ne sai abin da na ci ma'aikatan gidan nan kuma har da nas ɗin da kika sani gwara ma ki sani wannan katon cikin shegen da ke cikin ki sai na cire shi majid sai ya fi kowa tsanaki a duniya me ta faɗa cikin yanayin barazana haka mai razanarwa saboda gaba ɗaya ta gaji. Kallon minti biyu sa'an take mata duk da dama zuciyarta sosai ya girgiza sai ta daure ta ce aikin banza to ga fili ga doki saura su kuwa ke ɗin wace ce to dai ki sani idan majid bai tsane ni kuwa ba ke zai tsana har ƙarshen ki ma. Zara ta daɗa kwashewa da dariyar takaici ta ce aikin yi kuskuren farawa. Ta nan waini ne za ki haɗa baki da nas ɗin gidan nan ki cuce ni ko to kanki kika cuta su an. saboda sai na tabbatar kin ɗanɗana kuɗaki a hannuna sannan kamar yadda sai kin yi kuka gaba ɗaya hawayen naki ya ƙare ba za ki yi kuskuren ƙarawa ba an ta ɗan yi murmushi a hankali ta ce saurare ni na 'yan mintuna wai a lokacin ina bacci ne ko na mutu za ki zubar min da ciki da kike ta wani yin barazanar karya a kai ko da shi ke fa babbar munafuka ce ba zan ce ba za ki iya abin da kike so ki aikata ba amma ki sani duk iskancin da za ki kika je kika yi ke za ki shafa don wani ɗan kwazo ne in ya taɓa ni ni da bebi na sai na tabbata cewa gaba ɗaya kin rasa duk wani abu da kike da shi sannan duk wani asirin ki da kike ɓoyewa a cikin kalma ɗaya zan tona shi cike rigima ta ce ake makin kin san majid yana so na kuma ni ce rayuwarsa ma in baki sani ba ehe zai yafe mun me zan aikata bare kuma wani sharrin ki idan kuma na rasa abin da ke ciki na wannan ai ba komai bane sana'ar mu ne fa kamar yadda kika faɗa 'yan iska minti nawa ne mun sake ƙaro wasu babies ɗin zara ta yunkuro za ta yi magana ta katse ta da ki min shiru ki dakata ki saurare ni ki sani majid ba zai taɓa yafe ma macen da ta daɗe tana wasa da hankalinsa da imaninsa akan haihuwa ba wani mugun bugu kirjin zara ya buga a rigitse ta kalli han cikin razana ta matso dab da zaran suna suna fuskantar juna kowa cikin fushi ta yin mashin mugunta ta ya kike tunanin zai yi idan ya ga irin cikin da kika dinga zubarwa da kike ɓoyewa ke da mukarraban naki ina tunanin kun mutu zara anan kika faɗa kika faɗa ƙasa kamar kaza kina rawar ɗari akan Common mari to kuma me zai miki ina ga wannan ranar ke kan ba da bakin cewa na yi kuskure ban ƙarawa, don ina ga irin wancan marin za a sake miki su hamsin ta ɗan fashe da dariya gwanin ban haushi harara ta watsawa sauyayin idanun zara murya ƙasa-ƙasa ta ce girma ba hankali ba sake fashewa da dariya mai kularwa ta yi ta juya ta bar wajen gaba ɗaya To uwa a nan za mu dakata sai kuma gobe insha Allah za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan labari. Ni ne naku kamar kullum Abba nake farin cikin kasancewa da ko kuma nake muku fatan alkhairi a koda yaushe. Bisalam kwana lafiya.